A yau a shirinmu na ƙananan sana'o'i na musamman ne domin kuwa mun samu bakuncin Hajiya Usaina Ahmad Umar mataimakiyar shugaban ƙungiyar masu ƙananan sana'o'i ta ƙasa a nan jihar Kano wacce ta ce rashin isasshen jari a hannu na dakushe ƙananan sana'o'i da ma wasu abubuwa da suke kawo wa masu ƙananan sana'o'i koma baya a harkar su ga yadda hiranmu ta kasance da ita. gaskiya akwai ƙalubale daga ciki tunda in aka ce kananan masana'antu ya danganta da irin sana'arka tunda har mai yaji ma karamin masana'anta ce mai yin casar shinkafa mai kamfanin shinkafa shi ma da dai kananan masana'antu ne To alhamdulillahi gaskiya kalubale ne rashin cikakken jari a hannu, rashin isasshiyar wutar lantarki, wutar lantarki ta yi tsada saboda ba mu da hanyoyi babu wani tallafi na capacity building da ake badawa a ita wayarwa da kan kananan masana'antun ma masu buɗe account ma su ma yi rijistar kamfanoninsu sannan sai suna da wa'annan rijistar da wa'annan abubuwan kafin samu wani benefit daga wurin gwamnati. Duk wa'annan kalubalen suna zuwa kuma gwamnati tana sakar abubuwa gaskiya tsakani da Allah yadda za a yi to amma rashin cika ka'idoji da su masu ƙananan masana'antun shi sa abubuwa da yawa baya zuwa gare su bakon shirin wayar da kansu ne eh to a yanzu gaskiya muna ta yi akwai wata mafita program da ake yi eh, tura ne haka aka haɗa kai to mun ba su ƙananan masana'antu kamar masu ɗinki masu gyaran gsm da masu gyaran shinkafa da masu harkar su fiye wata ɗin duka an zauna ana ta nuna musu yanzu kowa ma duk abin da za a yi mai sai da bank account to kin ga an yi swapping wannan matsalar bank account kuma ana ta hada su su cluster cluster su registration yadda za su yi su rinka samu kuma muna ta wayan musu da kai yanzu a bankuna ana yin wannan eh, islamic banking dinnan wanda babu interest to muna ta tura su kamar Sterling Bank sun zo sun musu training sun waya musu da kai da in suna neman bashi za su iya basu ba tare da ruwa ba akan abin da ya shafi musulunci ne. to Alhamdulillah muna samun ci gaba mun kuma kungiyance a samun sana'a ta masu man gyada mu muna siyo kayan sana'ar da injina da kayan sarrafa muna tallafa muna taimaka wa 'yan uwa da abokan arziki. Wani kira gare ki ga masu kananan sana'o'i? cuni kira na dai da nake da shi ga masu masana'anta ga masu ƙananan masana'antu shine ko magangantar sana'a ka ka rike ta idan ka ba sana'an nan taka muhimmanci insha Allah za ta baka muhimmanci ita sana'a dan kana da jarin dubu biyar to daidai kake da mai jarin miliyan ɗari biyar saboda iya sana'a ka iya ƙarfin ka iya buƙatun ka to idan ka bata muhimmanci sai ta biya maka buƙatun da shi mai miliyan ɗari biyar ɗin shi ma tasa buƙatar bata biya ba to saboda haka sana'ar ka ita ce rayuwarka ka rike ta ka lallaba ta ka tallafa sana'ata duk kuma wani abu da izo na zamani lallai lallai ne ka bari ka zo ka yi shi mun san dai interest ba shi da kyau to mu bar interest amma mu shiga mu nema mu ma islamic banking kudaden mu ne al'amuran mu ne mu tabbatar da mun yi benefitin da duk wani abu da gwamnati ta zo mana da shi na alkhairi to madalla da fatan masu kananan sana'o'i za su amfana da abin da aka je musamman ma bude asusu musamman ma bude asusu da kafa kungiyoyi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya